بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترك وجه ربيع الآخر حجر الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة إلى ثلاثين دابير الله تعالى يا حدا أخذ من شيء قبل درسي لحديثي أو أن مثلا من البركة جامع الشيخ بلحة السلفي رحمه الله اللي لكاتي نامو ومجد الأحكام من ثلاث ليس أنام لقد ضمالني الألامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله زام تاشي باجي نتلاتو باب صلاة الخوف حديثي ندليل حمسندة باب صلاة الخوف باب تجي بياني أكل سلة صور sallar da ake yin ta a halin da ake ciki na tsoro tsoro fitina ce kishiyar tsoro al'amnu shi yasa Allah madaukakin sarki yake lissafa ni'imar da ya yi ma Qurayshawa yake cewa da ila bi Qurayshin ila bihim rihlat ash-shita'i wat-tayb falyabudu rabb hadha al-bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلى قريش سبو لسابن قريشاوات ilatihim sabansu da suka yi na rihlatar shita tafiyar da suke lokacin hunturu wa saifi da bazara falyabudu ba hadha bai. saboda haka ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin wato ka'aba alladhi at'amahum min du'in wanda ya ciyar da su suka fita daga yunwa wa amanahum min khawf sannan ya ba su tsaro suka fita daga cikin tsoro ya ba su abinci to lafazin alkhau malamai suna cewa shi ne abin damuwa wanda aka riga aka shiga shi ake ce masa alkhau. abin damuwa wanda aka riga aka shiga ko kuma wanda ake tsammanin a fuskanta nan gaba shi ake ce masa alkhau. hali na yaki yana ɗaya daga cikin halatul khawf yana ɗaya daga cikin hali na tsoro yana cikin hali na tsoro manzo Allah sallallahu alaihi ya lissafa abubuwa guda uku yace idan Allah ya ba mutum su to kamar ya ba shi duniya yake cewa man asbaha minkum aminan fi dini fi sirrihi mu'afan fi jasadihi yamliku quta yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadadiri man asbaha minkum aminan fi birrihi wanda ya waye gari a cikin ku cikin tsaro a cikin jama'arsa baya da tsoro yana cikin aminci mu'afan fi jasadihi sannan lafiyar shi nau Allah ya bashi lafiya sannan ya mulku ta yaumihi ya mallaki abin da zai ci na rana ko da na ranar ne yau sama ya ce baka annama hidat lahu dunya to wannan kamar Allah ya tattara duniya ce baki dai ya mallaka masa in ka samu abubuwan nan guda uku al'amru min al-khawf al'amru min al-khawf ya zama mutum yana cikin zaman lafiya ba a tashin hankali sannan na biyu ya zama al'adiyatu bil jasad ya zama yana da lafiya a jikinsa sannan kuma ya kasance yana da abin da zai ci wanda ya samu waɗannan abubuwan guda duk ni'imomin da Allah madaukakin sarki yake badawa bayan ni'ima ta imani ya bashi to sallar tsoro asali ta samo asali ne daga ayoyi guda biyu daga cikin alqur'ani ayar farko tana cikin suratul baqara aya kuma ta gaba na biyu tana cikin suratul an-nisa ayar farko ita ce Allah madaukakin sarki ke cewa fa in khiftum فرجالا او رباد فاذا علمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله بروحه يجي فان خفتم اذا فقدتوا فانفر الايه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قادتين لأن لا تروا فإن خفتم idan kuka zama a hali na tsoro na tashin hankali na yaƙi, farijalan to yadda kuka samu dama ku yi sallah ko a tsaye au rukbanan ko kuma ku yi sallah kuna kan ababen hawan an ba ku dama idan ana cin hali na yaƙi, to sallah ba za ta faɗi ba za a yi sallah amma kuma a yanayin yadda ake aiwatar da sallah zai sallah shine Qur'ani ya da dama sai ya ce ko ku yi da kafafuwan ku a tsaitsaye au ubana ko kuma ku aiwatar da sallah ubana kuna kan ababan hawan ku a lokacin da ake yaki da dawakai da alfadarai da jakuna da raƙuma to sai a ce sune ubana sune su sune ababan hawan a yanzu kuma da ake yaƙi da ababai ga sunan kala-kala ba su da iyaka kullum kirkirar su ake yi to su ma su ne yanzu ababen hawa sai a yi kalla a kan waɗannan ababen hawa wannan ayar ita ce ayar farko da take bayani akan kan salatin hauci ta ba da dama ko a yi kalla a kan ababen hawa ko kuma a yi kalla a kaka duk yadda yanayi ya bada abinda ake son a guda shine kada kafare su afka ba musulmai alhali suna cikin sallah sannan kuma wannan na nuna ba za a je da yin sallah ba za a yi sallah amma kuma yanayin ta ya canza aya ta bi ita ce aya mai tsawo ta cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki ya bude ta ce idza kunta fihim fa kamsa lahum as-salah فلتقم طائفة منهم معك har zuwa ƙarshen aya tana da tsawo Allah madaukakin sarki yace ya kai annabi idan ka kasance a cikin su a hali na yaki fa aqamta lahum salata kuma zaka tsayar musu da sallah za a yi sallah a matsayin ka na imani na liman faltakum ta'ifatun minhum ma'aka sai ka kasa gida biyu kasan farko sai su kasance tare da kai rindinar farko sai su kasance tare da kai kamar yadda za mu ga yanayin yadda za a insha Allah ta. to salatul khawf yaushe aka shar'anta ta malamai sun tattauna tattaunawa mai tsawo a game da yaushe aka shar'anta salatul khawf tabbas dai manya-manyan yaƙoƙa da aka yi su shahararru na musulunci da wanda aka yi a shekara ta yaƙin badar da wanda aka yi shekara ta uku yakin Uhud da waɗanda suka biye musu a baya musamman shekara ta biyar ta zama shekara ce ta yakoka masu yawa da musulmai suka yi tsakaninsu da magabtan musulunci an yi yakin ahzab an yi yakin banu an yi yakin bani nadir duk a wannan shekara ta biyar to a shekara ta biyar nan a waɗannan yakokan da aka lissafa dukkaninsu ba a shar'anta yin salatul khawfi ba sallar tsoro ba a saukar da waɗannan ayoyi da suke bayani akan sallar tsoro ba domin a yakin ahzab yakin gwalado yakin khandaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu damar yin sallar da asar ba har sai da rana ta fadi sai ya koma wani waje in ji na Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya je sallah a wajen mun karanta hadisin a baya a cikin mawaqit salat to shi ne Imam al hanyar yake faɗi a cikin littafin sa Tanbihul Afha shawu idat al-Ahkam yake cewa waqtalafu ta nazarar. malamai sun yi sabani wai yaushe ne ayat da take bayani akan sallar tsoro ta sauka faqila bi hatta suka ce wasu malamai suka ce ta sauka ne a yakin da ake ce masa ghazwatu hatta wannan ghazwatu hatta din an yi shi ne yaƙi ne da aka yi shi a shekara ta shida bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kun ga ya gabaci waɗancan yaƙoƙan da aka lissafa ke kauli na farko ce yin hammal mushrikuna an yatibu ala annabi sallallahu alaihi wa wasallam wa ashabi fi salatil asr an ce wannan ayat ta sauka ne a lokacin da mushrikai a wannan yakin suka so su afka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa فنزلت جبريل بهذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الفاكهاني يجي sai mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya sauko da wannan ayi da take bayani akan tsallar tsoro yayin da za a yi wato ayat suratu an-nisa domin ita ce tararrabe sai bayanin cewa ga yadda za a yi bayin zuhri wa asr a tsakanin azahar da la'asr وكان أمره على ذلك في حال الخوف إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم الإمام الفاتحة يتي الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتسل كل لوقت إن أخجياتي ويتي قبل يتسلل صوره حر ألا مدوك التركي يكبر أنسا sannan sai ya ce wa fi hadisi sahal ibn abi hasma sannan a hadisin da zamu karanta nan gaba shine hadisi na biyu a cikin wannan babu hadisin sahal ibn abi hasma wanda ya sallaci sallar suhu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin da wa abi hurairah da sayyidina abu hurairah wa jabir da sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma annahu sallaha sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati dhaka biqad manzon Allah ta sama ya fara yin sallar suhu ne a yakin da ake ce masa yakin da aka yi faci yakin faci ko mahu arriqa za mu karanta nan gaba jam'i ne na rufa shine faci faci a riga za mu ci shi da yasa aka kira wannan yakin da ghazwatu da ta thiqa nan gaba insha Allah ta'ala shi wannan yakin ya afku ne sanata khamsi a harshen shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam وفي حديث جابر أيضا أنه صلاها في غزوة جحينة حديث جابر بن عبد الله أو رواية دبر aka ce manzon sama ya fara yin sallar tsoro ne a yakin da ake ce masa ghazwatul kahina shi ma wannan yakin an yi shi ne a ƙarshen shekara ta biyar farko shekara ta shida وقيل في غزوة بني محارب ببطن نخل على قرب المدينة a wani kaunin kuma aka ce manzana sama ya yi ne a yakin da ake ce masa ghazwatu bani muharib kusa da madina wa qila sallaha fi ghazwati najd a wata riwaya kuma aka ce manzon sama ya fara yin sallah tsoro ne a yakin da ake ce masa yakin najd wa qatta wasu kuma suka ce a yakin qatta qala hu wahid min al ma masu riwaya da yawa sun fi wannan magana a takaice ƴan uwa idan muka hada waɗannan maganganun ya kokan nan dukkanin su sun afku ne kusa da juna tsakanin karshen shekara ta biyar zuwa shekara ta shida kenan a ɗaya daga cikin waɗannan sallolin ko waɗannan kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallar su mun gane duk da za mu gani nan gaba al-imam al-bukhari a ra'ayinsa shi yana ganin ta zata ziqai ya afku ne a yaƙa a shekara ta ba amma mafi yawancin malaman tsira ba su tafi akan wannan ra'ayin na al-imam al-bukhari ba Allah madaukakin sarki ya kansa saboda a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallar tsoro ne an saukar da ayi da suke bayani akan sallar tsoro a tsakanin karshen shekara ta biyar zuwa shekara ta shida bayan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma sannan haka yi ta afkuwa aka yi tai aka yi amma ka haddace ka ce ga shekar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a yakin kaza ya fara wannan sabani ne mai tsanani idan kuma mutum ya kalla sai ga ba wani fikihu da za a gina in ka gano yaushe manzalar da sama ya fara yi to ya za ka tsinta ba yi da alaka da wani fikihu mai zurfi to daga a takaice tsakanin karshen shekara ta biyar zuwa shekara ta shida annabi sallallahu sama ya fara yin sallar tsoro aka so masa da wannan aya ta cikin suratul nisa'i wadda ta zo ta fayyace yadda za a yi sallar tsoro sai hukuncinta hukuncinta shin har yanzu za a ci gaba da yin ta malamai suka ce in aqada ijma'ul ummati ala annaha kanat mashru'atan lin nabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi isma'i tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su cewa ita ne sallar tsoro an shar'anta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi akan kai. wa inna makhtalafu hal hiya mashru'atun ba'dahu aw la iyaka sun yi sabani to bayan annabi kuma wani zai iya yin sallar tsoro shin bayan manzon Allah ta salama shi dai manzon zama an shar'anta masa yi akwai abubuwan da ake ce musu ususiyatun nabi abinda Allah ya kebanta annabi da su kaga daga cikin Allah ya kebanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata fiye da mutuwa? يا أيها النبي خب إنا أهللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أهلك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها التي خالصة لك من دون المؤمنين kai kadai aka ba wannan banda sauran kaga wannan kususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kususiyar manzon Allah sallallahu alaihi manzon sama na da damar yakin sahur yana da damar yakin buɗe baki yi tazarki abin da ake cewa shi al-wifa tsiya yakin buɗe baki yakin sahur kususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi wannan dama to sai wasu daga cikin malamai 'yan kaɗan daga cikinsu kamar yadda za mu gani sai suka ce ai sallar tsoro tunda da annabi sallama ya rasu to ta kare shi kadai Allah ya ce za mu ji hujjar su ko amma wal jumu'u ala annaha mashru'atun ba'da mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa sallar tsoro an shakanta ta ga dukkan wani shugaba na musulunci da zai ja rindinan musulunci zuwa ga yaki in an tafi an samu damar an za a yaki to an shar'anta ma shugaba ya sallar su da mutanensa da rundunoninsa mafi yawancin malamai sun tafi akan wannan fahimta amma da Alimamu imamu da Alimamu imamu abu yusuf al-kufi fa hanafiyyi al-majid al-imamu abu hanifa wal imamu da al al-hasan al-dhuhli da Alimamu imamu muhammad ibn al-hasan al-shaybani shi ma al-majid al abu hanifa wa ba'd ulama'i sham da wasu daga cikin malaman sha, suka ce inna salatal khawf makhsusatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sallar tsoro ta ke fanta da annabi ne shi kadai shi kadai Allah ya halatta mawa i'timadan minhum ala qawlihi ta'ala sun dogara ne da faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa idza kunta fihim in ka zama a cikin sai suka yi zahiriyanci ka ga wannan zahiriya ce wa idza kunta fihim idan ka zama a cikin su sai suka ce mafhumul mukhalafa wa idza lam takun fihim to shi kenan fala fala tal khawf idan ko ba ka cikin su kenan ba za a yi sallar tsoho ba hujja suke amma wal hujjatu ma al jumhur hujja na ga malamai waɗanda suka fi yawa in sallaha ba'adahu sallallahu alaihi wasallam min as-sahabati ali ibn abi talib domin cikin shahararrun sahabbai waɗanda aka san sun yi salatul khawfi riwayoyi tabbatattu sun tabbata akwai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Ali a shekarun da yana khalifanci shekaru hudu da watanni tara ya kasance yana yin sallar tsoro a yakokan da ya yi duk da yakoka ne da aka yi tsakanin musulmai sannan wa abu huraira sannan sai na abu huraira shi ma ya yi وابو موسى الاشعري الامام سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه شي ما yayi wa ghayruhum dukkan musulmi salatul khawf kenan wannan na nuna mana ashe salatul khawf ba ta ke fanta da Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai bane sallar tsoro duk lokacin da aka samu tsoro ana cikin yaki ana cikin tashin hankali to ya halatta ai sallar tsoro al-imam al-fatihani ce wa indana a wurin mu mazhabin malikiya annahu waje muwajahati wannan magana ce da annabi Allah madaukaki yake kamar yana yana fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallama li annahu al-mubayyi'u anillah domin shine ke isarwa ga Allah daga Allah sai Allah ya ce in ka kasance a cikin su kuma aka samu yanayi na yaki akamta lahum salata kuma zaka tsayar musu da sallah ga tsari sabo in za a yi sallah a hali na yaƙi ba kamar yadda za a yi sallah a lokacin da ake zaman lafiya ake yi ba liman ya shiga gaba a ce istau istaqimu wa wala tahtalifu ay sahu sahu ay ruku'u ay sujada sallar tsoro ta bambanta da haka kamar yadda za mu gani la khitab la khitab takhsis bil hukm wannan ba wai magana bace Allah mu zaki yake fanta annabi shi a'a annabi sallama a matsayinsa na wanda yake magana da Allah shirya Allah ya ba shi wannan umarnin amma umarnin nan ci gaba ne zai ci gaba har da waɗanda za su zo bayansa duk shugabannin musulunci ke sallar tsoro idan an tsinci yanayi an tsinci kai a cikin irin wannan yanayi al-imam da daqiq al-eid alayhi rahmatullah ya faɗa a cikin eh, shafin sa ne wannan littafi yace jumhurul ulama'i ala baqa'i hukmi salat al-khawf fi zamanina mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa hukuncin sallar tsoro ya tabbata har wannan zamanin na kama sallah annabi sama shi zamani irin yadda annabi ya a zamaninsa sallallahu alaihi wa sallam irin haka mu ma za mu yi a zamaninmu al-imam ibn al-mulaqqi ya fada a cikin sharhin shi da wannan littafin al-ilam bi fawaid al-aqab yake cewa inna salat al-khawf baqiyatun al-yawma khilafan li abi yusufa ce lalle sallar tsoho ta tabbata za a ci gaba da yin ta har yau khilafan li abi yusuf amma banda a wajen al-imam abu yusuf al-kufi al-hanafi rahimahullahu ta'ala shi baya tafiye ba akan wannan ra'ayin ba a tafaice yan uwa sallar tsoro ko yau aka tsinci yanayi a cikin tashin hankali na yaƙi za a iya yin sallar tsoro shugaba ko limami zai tsara al'umma yadda za mu ji yadda ake yin sallar tsoro kuma aiwatar da ita a haka to me ce ce hikimar yin sallar tsoro mutum zai iya hasaso manya-manyan hikimomi guda biyu na yin sallar tsoro na farko al-muhafazatu ala alaihi salatu wa hikimar farko ta yin sallar tsoro kiyaye sallah a lokacin ko ana cikin zaman lafiya ko ana cikin yaki ana son a kiyaye sallah a lokacin da ai sallah a lokacin da ka a jinkirta sallah so da yaki ake ana gwabzawa da kafirai jihadi na da muhimmanci babba manzon sunna ya ce shine zibbatu da kira da jihadi ne musulunci zan sa ke daukaka ai tozo ana hankora kuɗi da tozon sa to tozon musulunci shine jihadi da shi ake ganin musulunci ai a yanzu a fassara za ka iya ganewa idan da mai amerika ta kasuwa in aka tambaye ka aka ce da mai amerika ake jin tsoron amerika sojoji da mai ake jin tsoron rasha sojoji yanzu duk kasar da ta mallaki nukiliya makamin nukiliya sai aka jin tsoronta to musulunci ne shi ba zai zama yana da wannan ba kowace ƙasa an halatta mata ita a ji tsoronta da zama ta mallaki ku musallaha tana da sojoji waɗanda aka ba su makamai sai musulunci ne shi kaɗai ne a haramun alama na bidihi dauru wa halalun tsayi min kulli jinsi shauƙi ya ce a shi bulbuli ne kawai aka haramta masa ya hau kare wani babban bishiya amma zuwan da ya zuwa halittar ne ta hau ita ta abin da za su ta yaƙi ai shi hikimar asalin yaƙi da ba ai ba ga yadda shi ake yi ba. in ba kamar yanzu da su kasashen turai amerika da sauran su suka mai da yaƙi ya zama sana'ar ba shi yaƙi ƙa'idar sa ana neman shi ne idan idan aka rena ka sai an rena ka yaƙi ne sai an rena mutum sai an rena ƙasa shi ne sai ta koya ma wadda ta rena hadarin in tana mata wani ganin kallon hadarin kaji ko kallon kuku kwaku to shi kenan zai ta koyar da ita da ka'idar jihadi kenan ka'idar yaƙi kenan kuma musulunci ka'idar ke kenan a game da yaƙi jihadi na da mahimmanci amma duk da mahimmancin jihadi idan ana jihadi to kuma lokacin sallah ya za a tsaya a yi sallah to za a tsaya a yi sallan nan shin musulmai dolaye ne sai Allah madaukakin sarki ya ce su ba dolaye bane ga tsari ga yadda za a yi Allah a raba mutane gida biyu wasu su zama suna fuskantar abokanan gaba da makamansu a hannun sannan wasu su zo da liman liman ya ya kabbara su ma su kabbara a yi ruku'u su yi ruku'u idan suka yi raka'a ɗaya dukkan su sai su tashi sai su koma su koma ta wajajen abokanan gaba kuma da san sai su dawo su kuma sai su su ma su yi raka'a daya karshen kowa zai cika ma kansa raka'a dai dai ba a tare ba wato in mun lura za mu ga abin da ake son a yi shine dai musulmai ba za su gafala ba eh a cikin a cikin a cikin a cikin shi to hikima ta farko kenan ta salatul khawfi hikima ta bi at-tayfi wa 'ala al-umma sauka kama al-umma ga yaki kuma a cikin an sallah yake ake yin da yin wannan kaga babu sauki ita kuma ka'ida ta shari'ar musulunci ita ce al-mashaqqatu dalilu at-tayyib wa min usul shar'ina at-tayyib fi kulli shay'in nabahu ta'til daga cikin tuwafin shari'ar musulunci akwai tsokakawa duk abin da ya zama akwai wahala da shari'ar musulunci ta ce ku ɗan lelan an tsokaka muku al'ada kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba'da Allah madaukakin sarki ya tsokaka sai ce to ga yadda za a yi sallah mun fahimci wannan to wannan hikimomi ke to yadda ake yin sallar tsoron a bayani na da hausa da nan yanzu na ɗan faɗi ɗaya daga cikin yanayin yadda ake yin sallar tsoro wannan ɗaya ne daga cikin yanayi masu yawa da malamai suka ambata kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala al-imamu ibn hazm alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin littafinsa al-muhalla bil azhar yake cewa man hadarahu khawfun duk wanda wani tsoro ya zo masa duk wanda duk wani wanda tsoro ya zo masa min aduwin zalimin kafiri ta bangaren yaki daga wani azzalimin kafiri aw baqin min almuslimin ko kuma aka samu wasu 'yan tawaye ƴan tawaye haifar da yakin basata a kasar musulmai sune al masu yakin basata sune al wani kawai ana zaune ka'ida zai zai shi shi ba zai ci gaba da zama a ƙarƙashin wannan ƙasar ba irin yadda ya yamurai su a Najeriya su ce su ba za su ci gaba da zama a ƙasa ba wannan ana ce masa al-baghi a fikihun musulunci ana ce masa al-baghi suna da hukunce hukunci al-baghi shine al-khuruj an ta'ati al-a'imma yi ma shugabannin da aka yi musu mubaya'a Awaye, mutum sai ya tsalle ya ce shi ya fita daga ƙarƙashin shugabancinsu. wannan za a koya masa ladabi to idan suna da yawa ai kaga zai jawo ayyaki ko a gwabza kamar yadda aka gwabza da inyamarai a fara to to wannan ma yana cin wajajen da suka halasta ayyakin su ayyai sallar su domin yaki kai al-imam ibn hazm yace aw sailin ko kuma wani mabakon ruwa yazo aka samu ambaliyar ruwa to shi ma ya bada dama za a iya yin salatul khawf in ji al-imam bin hasan aw min nari ko kuma wuta aka samu gobara a gari ne yawa ita ma ta bada dama za a iya yin salatul khawf aw min sab'i ko kuma mutum yana jin tsoron wani naman jeji shi ma zai bada dama a yi salatul khawf aw min ghairi zalika ko makamancin wannan to wannan ba shi dai nake nema ba tukuna muna son mu ji yanayin ne wa hum fi thalathatin fasa'ilan kuma mutanen da suke cikin waɗannan yanayin ko ɗaya daga cikin waɗannan yanayin suka kai uku ko fiye da uku fa amiruhum mukhayyarun bayna arba'ata ashara wajhan ce shugaban su an bashi zaɓi ya sallah ɗaiɗai kala goma sha hudu duk wanda ya zaɓa ya wato a wajen al-imamu hazmin yanayin yadda ake yin sallar tsoro ya kai daidai har goma sha

yace ja'at salatul khawfi an annabi sallallahu alaihi wasallam ala 16 naw'an yace sallar tsoro yanayin ta yazo har 16 daga Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mufassalatun dukkanin sa an rarrabe su fi sahih muslim a cikin sahih muslim wa mu'zamu hadith sunan abi dawud amma mafi yawancin riwayoyi suna cikin sunan abi dawud kun ga imamu annabi ya kara nawa muku tambaya al-imam an guda ne yake shi kuma ba shi da ya kara nan bi duk wanda aka yi an yi daidai to sai al al-maziri al-maliki a cikin sharhin muslim da ya al-mu'allim fi sharhin muslim yake cewa وأحسن ما بنيت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يعمل على اختلاف أحوال أدى الاجتهاد في كل حالة إلى أن إيقاع الصلاة على تلك الهيئة أحسن وأخذ وأكثر تحرزا وأمنا من العدو يتي إذا كتبت روايين من ذكر نص قولي أظن أكي مخاتا شين شوقبا شوقبا الأمة هو قمان تجاهد نبس المجل يكلت شوقا لن ينين قوشا شدا قوشا قتل أودا الإمام نحزمي قوشا شدا أودا الإمام النوفي عليهما رحمة الله sai shugaba ya yi ijtihadi ya gani ya tara manya-manyan sojojinsa waɗanda suka san strategy na yaki ce to cikin waɗannan sha shida ko cikin sha hudun nan wacce ce muka yi ta zai ƙara za mu zama muna cikin tsaro tsaronmu ba zai kwance ba sannan ba za mu samu matsala ba to sai a zaɓi wadda ta fi kyau yanayin da ya fi kyau a cikin sha hudun nan ko sha shida sai a aiwatar da shi mun gane ne sha shidan ko sha hudun al-imam al-maziri yace abinda ake bukata shine shugaba ta yi ijtihadi ya shawarci manya-manyan sojojinsa ya ce to wace kuke ganin mu dauka a ciki a wannan yanayin da muke ciki kila yanayi na farko a wani yaki ya fi kyau fiye da yanayin sauran yanayin sai a zaɓo yanayin farko sai a ce to bari ai mun gane kila yanayi na biyu ya fi sauran kyau a wani yakin da ba yakin yanzu ba to shi za a aiwata to da haka ijtihadin shugaba shi za a lura da shi sai a lura da ijtihadin shugaba a zaba a ba shi ya zaba yi wanda ya cancanta ya aiwata mun gane ne to wannan shimfiɗa kenan a game da salatul khawfi mun san yi shimfiɗa ne a game da salatul sallar sunni sai mu shiga cikin littafin mala yace an abdullah بن umar ibn al-khattab radiyallahu anhu صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة wannan hadisin an samo shi daga sayyidina Abdullahi ibn Umar sayyidina Abdullahi ibn Umar ba ba ko bane a cikin hadisi yana cikin uh, waɗanda an sha jin hadisansu a cikin wannan littafi a wurare da yawa a cikin wannan littafin riwayar sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yana suna da yawa a takaice mu rika ta, muna faɗin hikimar ta ta muke ƙara faɗin waɗannan sahabban saboda wani zamani yake ciki da aka ce dole sai an wadatar da waɗannan bayan hannu. wajibi ne a rika tunatar da mutane ma'azaddinsu da manafiddinsu ka san su mazaje ne ba kaman mu ba ba da dan Allah ya samar da waɗannan al'ummatan na sahabbai ba da yanzu ne su ba san matsayin da muke ciki ba a game da hakikin ba shi da yanzu kowa da shi ne yana can daji da wani kinsa a daure ma albarkacin waɗannan bayan Allah shi ne musuluncin ko ya zo mana yau mun sha nanatawa sahabban annabi sallama annabi sallama na rasuwa kowannen su aiki ya daukan makansa ya dau alkawari tsakaninsa da Allah sai ya yada musuluncin nan a ko'ina shi yasa wasu ka ban ma Madina wasu su suka ban Madina har malamai suna cewa a yanzu zai ya ka samu wata rubiya da za ta yi kirari ta bi kirji ta bi kirji ta ce ita tana da dangantaka da daga sahabiwa ne duk sahabban mazan san wafi yawancin su sun bar garin madina to sai na abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu kan sai na umar kan sai na umar ne ba shi bane babban ɗansa daga cikin fada'il din sai yana daga cikin aktaru sahabati akhdan wa riwayatan aqsulika yana cikin sahabban da suka fi yawan hadisi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka lissafa su su bakwai to sayyidina Abdullahi ko ya zo na uku ko ya zo na hudu sannan yana da wata dabi'a da ake girmama shi da ita babba ita ce gudun shugabanci baya son shugabanci yasa duk rigingimin da Allah ya kaddara suka gudana a tsakanin sahabbai sai na Abdullahi bai shiga ba Allah ya tsare shi ya ci gaba da karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani duk rigingimu ba ya shiga to shi ya hoito wannan hadisi yace qala sallajina rasulullahi sama salatul khawf kun ga wannan na ƙara karfafa hujjar cewa salatul khawfi sallar tsoro ba a saukar da hukuncinta ba sai bayan shekara ta biyar domin sai na abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma da aka zo za a je yakin hudu yana cin wanda mazan sa ce ba za a da su ba yana cin wanda ba a je yakin hudu da su ba a lokacin yana shi yana yaro bai bi shekaru goma sha wani abu ba sha uku ko sha hudu manzon da zai ce ba za a je da shi ba a je da shi yakin badar ko ba a je da shi yakin uhud ba amma kuma ya je yakin al-ahzab wato yakin al-khandaq kaga wannan na gaske da cewa ashe ya yi musallas kogo ba a farlanta ta ba sai bayan shekara ta biyar ko ba a hukunta ta ba yace na rasulullahi sama salatul khawf annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tsoro tare da mu fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'aduwa a wasu daga cikin kwanakinsa da ya fuskanci abokanan gaba aka gwabta ya annabi sallama yayi fa qama ta'ifatun ma'ahu sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya sa wata rindina tare da shi suka tsayu annabi sallama ne liman wa ta'ifatun bi iza'il aduwi wata rundunar kuma ita kuma sai ta zama tana fuskantar abokanan gaba misali a ce ga katon fili nan a nan ake gwabzawa ai fili ake samu ba yin yakin yanzu ne yakin banza yakin tare kaloti gaba da gaba ake na musulunci in ka isa ka zo sai ma farko an yi mubaraza irin yadda yara suke yi Allah ya sa su ne wanda ya ji za yara ma wanda ya ji ya hama ai siga ne ko eh. Kan gara ma ne gane siya, tiya ga da eh, ko akwai ga na tiya ga da ce, a ƙarfi sai a so kasa a hannun dama kun so kasa a hannun hagu wai za a yi faɗa da wani da wani mutum araba kawai shi ke nan sai zo sai haka ga na tiya ga na wanda yake wanda yake jin yana da ƙarfi ba zai ce shi ba a yakin nan sai ya fage ta tsiya wai shi ya zaɓi ta tsiya a zo a buga shi ko wanda ya dan tsorata mafiyanci ba imani ke zuwa ba yaran ba ba ba imani ba ne yake zuwa kawai a'a yana ganin aka gwamnan nan fa shi zai sha wahala sai ya buga sai ya buga azumi to za ka gara su to akwai shi kuma da ya fi shedanci zai zo da fiki wancan ya fiki wancan zai fi wanda ya ji zafi a rama ko da aka yi za a rama ba wai a gwamnan ko to haka ai ɗauki in aka zo za a yaki na musulunci sai an yi mubaraka musulmai za su ba da mutum ɗaya kafin za su ba da mutum ɗaya a fara mufara'a a yi mubaraza a yi bigidin bige ka ana kayar da wani ai wanda aka kayar da nasu aka danne ana neman a lokacin a kashe shi ai kai wasu za su fara fitowa ko da ya kace haka ake a lokacin da aka je yakin haibar a shekara ta bakwai sai na ali radiyallahu ta'ala anhu manzon sama ya zaɓe shi shi ya zo ya aka tuho wani ƙatotan mutumi wani jarumi kafiri da ake ce mishi marhabu musulmai kuma suka tura sai na ali radiyallahu ta'ala anhu dama kuma shi tuta ke hannun yancan yi baito ta ce a nan da bi samadni ummi marhabu shaki silahi baqalu wa ghadab idan hurubu aqbalat talatam ce ni ne wanda uwa ta ta samun suna marhabu yace shaki silahi baqalu wa ghadab ni ne ni ne wanda jikina gaba shi ne makami ne kuma ni jarumi ne gwamzo wanda kowa ke shi amma ba za a gane haka ba idan ba a bada sana sai idan yaƙi ya fuskanto yana balbalin wuta to daga nan za a gane kowa sai da a shi kuma zai zo zai ci kuma zai ce annal ladhi samati kulli haida ne kuma ni ne wanda mama ta ta sa mun suna haida kalaiti ga kalaiti ghaba tin tsara. Ya yace ni kuma kamar daji ne na daji ba a mushi kallo biyu A asqihumu bis-sa'i sai khayla sandara ce ba za a gane ba sai na shayar da su sai na auna musu na shayar da su wani ma'auni na jini sun kwamfada sannan za su gane ko ni waye khayla sandara shi ne aka gwabza to haka ake yi amma ka zo za a yi yaji a mutu a yaji haji na mutu musulunci to sai an yi haka amma ka gane yanzu shi kenan kawai sai wata ƙasa da wata ƙasa kawai ko kuma ƙasa ɗaya shi kenan sai a zo kawai sai a samu wani makami a jefa magari ɗaya shi kenan da yara ƙanana da mata da kowa ba a lafiya a jihadin musulunci in za a tafi sai an yi wa'azi sai an tsoratar da mutane Allah la taqtulu walilan ba a kashe yara A yakin musulunci ba a kashe yara wala mar'atan ba a kashe mata ba a kashe mata wala rahiban ba a kashe fasto mutumin da ya keɓe kansa abu a coci yana bauta ba a taɓa shi ba a taɓa shi duk wanne yana cin akhlaqiyatul jihad a musulunci ba haka nan kawai ake yaki ba fiqhul jihad a musulunci ya fi fiqhus salati yawa babin jihadi a musulunci yana da fa'i kawai ake yi ba to a wani daga cikin faqamat ta'ifatun ma'a sai wata rinjina ta zo ta tsayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun bi iza'il aduwi sannan wata rinjina ita kuma ta je ta fuskanci abokanan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara su ma waɗanda suke tare da shi wannan rundunar suka yi kamba ya yi rukuru su ma suka yi rukuru annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada su ma suka yi sujada wuci guda biyu sai suka dago fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan thumma zahabu sai ya salla raka'a ɗaya tare da waɗanda suke tare da shi thumma zahabu sai suka tafi sai suka yi sanyi ga manzon da sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na liman jagoran talla a bayan bayansa kuma ga sahu-sahu na ringinonin musulmai da suka yi raka'a dai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma abokanan gaba ga su can da sauran rindina ana fuskantar juna kila ma a daidai lokacin an yi sujada sai da a can an calli wani ko kuma an kawo wuyan wani daidai wannan lokacin waja al sannan sai waɗancan su kuma suka zo bayan an yi raka'a ɗaya da waɗancan sai suka wuce suka matsa suka wuce sai suka anshi aikin waɗancan su kuma waɗancan da ba su sallar ba su kuma sai suka dawo suka shiga sahun sallah fa falla bihim raka'atan sai suka yi sallah raka'a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam وقضت ta'ifatan raka'atan raka'atan kowace daga cikin rundunonin nan guda biyu sai suka kara da raka'a ɗaya الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي حفظه الله تعالى أتشن للذات تصدق الأكام على شرح الأكام يتشي أتشن حديث باينا نون تشيوا تارة كرامة سك كارة حديث با هو يا كارة كامة كارة gwaggwadon ƙila lokacin da wani yake ruku wani na tsaye wasu na tsaye ɗimbi wasu kuma sun yi ruku wasu sun yi sujada kowanne suka kara kama kansu raka a daidai haka manzala da sama yayi wannan hayya yanayin farko kenan daga cikin yanayi guda goma sha shida da Imam nawawi ya ce ko yanayi guda goma sha hudu da Imam ibn hazm alayhi rahmatullahi mun fahimci yanayin shugaban musulunci limani ko kwamandan yaki zai sa ya raba su gida dama ai dama ai sojoji ai sabu sabu suke yi ko hayya eh sabu sabu ake yi qur'ani ma ya yi masu yin haka inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah na kan bayin da waɗanda suke jihadi dan shi babban sun ne sahu ka annahum bunyanun marsus kai ka ce su wani gini ne da aka kafa shi ya kafa za a yi tallafi a kasa mutane gida biyu ta ce da wala kanalwa da kanalwa da kyaftin wale da kofar wale da duk waye ku can kuke kai general ne shugabance su ku tafi ku je ku tsaya a wata kuna fuskanta abokanan da su kuma waɗannan sai su sai a yi sallah sai a yi raka'a ɗaya da su idan aka yi raka'a ɗaya da su shi ke nan sai su juya ba tare da sun sallame ba sai su koma can su tsaya inda abokanan ba su kuma waɗancan sai su taho waɗancan da ba su sallah ba sai ayi kalla su ma raka'a ɗaya da su idan duk aka gama shugaba ya gama sai sallame da nabi kenan ko shi yana da raka'a biyu su kuma kowa ya samu raka'a nawa ɗaiɗai tare da shi to sai su ƙara sama kansu raka'a daidai kowa kurada kurada shi kaɗai ba tare da limanci ba kamar sun samu raka'a ke nan? sai su tashi su cika sa a daidai wannan siga ta farko kenan wannan kuma sigar ita ce sigar da malikiya suka zaɓa kamar yadda al-Imam al-Fatihani ya tabbatar yace hada ikhtiyaru mazhabina yace wannan shine zaɓin mazhabin malikiya a cikin waɗannan guda sha-shidan, ko kuma guda 14 amma kada kuma ta da magana al majiri al-Majidi ko abin lura shine wane yanayi ne zai fi dacewa da halin da ake ciki shine za a Ka kaga ashe jagoran musulunci ya waje bai san dukkan waɗannan yanayin ya haddace su ya kalle su ya kalli wajen da ake ciki da yanayin da ake ciki sai ya zaɓo wanda ya fi dacewa a cikin waɗannan yanayin guda goma sha ɗaga sai ya aiwatar da shi in an yi wannan yakin kila an aiwatar da yanayi kaza kun an je wani yakin kila wannan yanayin kuma ba zai dace da shi ba kun fahimta wannan fikihu ne da yanzu muke koyar na fi sabilillah dan lada ko eh, dan lada ake koyan wannan kila ba yi da wani tasiri a yanzu a halin da ake domin ba ya ce ake ciki ba kada Allah ya kama na yaki Allah ka zaunar da mu lafiya shi yaki a musulunci ba ba san shi ake yi shi ya sa manzal kuma ce za ta saman nauli ka al'adu kada ku yi addu'a ku ce Allah haɗa mu da abokanan da wa sallallahu al'aziyata ku roki Allah zaman lafiya amma ba idza laqitumuhum fasbutu amma fa aka haɗu ba to ku tsaya وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف sannan ku sani ana samun aljanna ne a ƙarƙashin inuwar ta kubbai amma kada ka ce Allah kawo yaki duk wanda ya ce Allah kawo yaki in yaki ya zo ya gudu wannan sunna ce ilahiyya alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'd musa qalu alladhi sawfa ba'athna malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'ataytum in kutiba 'alaykum al-qitalu an la tuqatilu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الكتاب خوارفا إلا قليلا منه والله عليم بالظالمين أنا ثمن لا شيع بايع النبي موسى عليه السلام zamanin annabi Musa alaihi salam bayan annabi Musa ya wuce cikin banu Isra'il annabawan da suka ba annabi Musa ana zaman lafiya sai wasu daga cikin mabiyan wannan annabin sai suka ce ya wannan annabi kan tsaban mana wani kwamanda mana a cikin mu yayi yace mm, mm, mm, ba girin girin ba kada a zo a sa muku jihadi da yaƙi ku gudu suka ce a ba aba alaga malam ya za a ce mu nan an kakkashe mana yan uwa an mana kaza an mana kaza an fitar da mu daga gidajenmu sun maka ce ba za mu yi jihadi ba ai kawai ka ce ma Allah a ta jihadi Allah ya ba mu takaitaccen bayani kafin ya rarraba bayani kamar headline ita falan ma ku ji ba alaihi ulkitari lokacin da aka ce musu yaki ya zama tilas a kansu ta wannan sai suka gudu illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikin su yayi Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin Allah ne ke ga masu cutar da masu cutar kansu sun cuci kansu ana zaman lafiya ku ja kanku bala'i sai kun gudu tun daga farko zaben kwamanda ya kawo da وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا to yanzu Allah madaukakin sarki ya zaɓa muku ɗaluci ya zama shi ne ku ya jagorance ku a ce yaƙi قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يرد سعة من الله سيازا يأتشين يترسم شين شو غبم ونحن أحق بالملك منه منكم ومن قبل تلسنك على ملك سيدش ولم يرد سعة من المال شيكو بيدا فدي شين بيدا فدي هذا يتوقفني أغتن لك أن أكتامو سياسة فدي siyasar kuɗi in kana da kuɗi a zaɓe ka in ba ka da shi ba za a zaɓe ka kaji asali to shi ke suka ce ai ya zan na kullu wala walam tasatan min al-ba sai annabi yace inna Allah taqahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism abinda ake nema Allah ya zabe shi akan kuma ya bashi abu bi da ku ba ku da su abubuwa ce zadahu basatan fil ilmi wal jism abu na farko da ake nema a shugaba shi shugaban nan ya zama mai ilimi ya zama mai ilimi ba ba idan kuka shugaba shiga لن يفلح القوم فوضى لا ترات لهم ولا ترات إذا جحالهم زاجوا البيت لا ينبنى لا ينبني إلا على عمد ولا إماد إذا لم تمت أو تاج شين زيتي sai تهدى الأمور إلى الأخيار إن صلحت وإلا فبالأشرار تنقاد shi zaɓaɓɓun mutane masu ilimi su ake damka ma al'amurra sai a shirgu ana shirgiwa ne ta hanyar al'amurra idan shugabannin ku suka zama sun san abin da suke yi ba ki da kuma shugabanni ba wanda ba su san abin da suke yi ba da والجسم sannan lafiyar jiki ya fi ku lafiyar Allah ba shi lafiya da ka waɗannan abubuwan guda biyu ana neman su sa tun malaman da suke bayani a kafiyar shar'iyya tsarin shugabanci na musulunci sharaɗin farko na shugaba an ya kuna aliman ya zama mai ilimi in an ce ilimin nan ana ana nufin me an ya kuna aliman bi kayfiyyati tasdiril umma yadda za a juya al'amarin al'umma shugaba dole ya zama mai ilimi sannan kuma sai su kawo a a'dai ya zama gabobin talafiyayyu ne ka zaɓi shugaba makaho to wani makamta tashi ba ta ida ba ce ta ƙwaƙwalwa ce makafi ne a ƙwaƙwalwa wani shugaban Allah ka tsare mu daga irinsu to kaga wannan ke so da ka ba a fatan yaki kada a yi fatan yaki amma idan ya zo a tabbata to wannan yanayi na farko nan kuma insha Allah za mu tsaya akan wannan yanayin sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ji yanayi na biyu a hadisi na biyu na ɗari da sittin abinda muka fassara daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe ko faɗin abin da ba daidai yake ba Allah ya ci kanmu ya gafarta mana sannan wanda muka yi daidai Allah ya ba mu iko sai wata shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان shin wannan sallah ai za a kira sallah ne a kada ikama sannan kuma hakan yana aiki da kowa mu duk ke gaggawa mun zo da ai shafin shimfiɗa da muka yi shi ne mana lokaci shi yasa wannan hadisi ban wani istinbat ma a cikin sa ba istinbatin da muka yi ko mun yi istinbat ne na yanayin Allah a shi, in mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala duk za mu fitar da wannan al-imam al-baki haka sai da matsaloli da kai goma sha kusan bakwai akan sallar tsoro mas'alolin da suke da alaka da ita ya ake yin ta ana bayyana karatu ko ɓoye karatu ake yi ita ma kamar kasuru ce ko koyaya sannan kasuru ce ana ba magaribar ta kasuru ba a ba magariba kasuru ko ba talatin kauce ana yi duk za mu ji insha Allah ta'ala Allah kai gida a hausa ba an ce tawaga fa liman da gawa ke hausa ta biya ko na hausawa yawwa an ce tawaga liman da gawa ke liman ya dauko an dauko gawa an mata sallah za a tafi makamarta ne tawaga liman da sa wato liman ya zo da jama'a dauke da gawa ke sun gane ƙaura da sunan shi ko ba haka bane Eh, sarki da jama'arsa abin nan maduhu da ayarinsa ko ba haka take cewa ba zewa eh, eh, ne rindina

idan ma ana talla ana ma Allah ya shirka harba bindiga da ana yi salatul khawfi sau da salatul khawfi kawai din yanayin yadda aka sama dai a yi talla ko ba wata alƙibla a yi alƙibla kenan a kan abokanan gaba a kar su shi ta ce alƙibla abokanan gaba a kar abokanan gaba mun gane Thank you. eh <laughs> to ba siran muke ba shi yasa ai tiri sai da Ali ya kai abu lahira eh. <laughs> ai an kai shi lahira ba ba tarihin muke ba kawai na fitar da abin da nake son fitar ne <laughs> amma mu ba ta bace ba kissa fa da ake ba da yakin muka yakin da muka da wani ko ko yake ba da abin da mai waƙan nan kun tuno ko wasu sun san kaskacin wasu kuma ba su sani ba wannan Allah ya ji kansa an ce wai ya tuba Allah ya gafarta musu duk abin da ya faɗa yayi. gaskiya yakin da muka ba a mayi ba mun gane yanzu idan ka faɗa mu ba sani ba Kunna wannan duk mun tattauna waɗannan matsalolin a baya asali aini na ka faɗi na ce mutane me yasa mutum zai shiga irin waɗannan motocin kuma kalubalen musulmai ne su samar da motocinsu nasu na musulmai ni ba na taɓa shiga irin wannan motar na je na motar benue ta benue line nan muka shiga mota nan kwangila to tun da muka shiga aka sa mana wata kiɗa wani kiɗa da wata waka duk cikin mu mafi yawanci ba ma fahimta yara ba mu san abin da ake faɗi ba zagin mu ake yi ya ake cewa in zai ba mu sani haka aka tafi ka takar ka takar ka takar ka ba mu muka tsaya ba sai mun je Kaduna motar ta lalace na ce alhamdulillah Allah ya sa ka tashi ma ni abin kudin motar ta abin kudi na ta tashi ta tashi muka tafi ba mu muka tsaya ba sai a kefi ko ba an tsaya bane dan ai sallah kawai an tsaya ne dan ganin damar suna da wani waje da ake tsayawa a ci abinci ina jin yadda wani yamin bayani ya ce suna da kamashu in sun tsaya a wajen to irin waɗannan motocin kalubalen musulmai ne da samar da nasu in mutum har ya shiga cikin wannan motar lokacin sallah gab da lokacin sallah zai shiga kamar misali azhar da lokacin azhar yayi zai yi azhar yana da dama zai yi la'asar dinsa ya hada azhar da la'asar shi kenan an shiga mota kar ta tsaya ya ita tafiya kaga wannan kenan in ko ba haka ba sai ya jinkirta azhar ya kai ta lokacin sallar la'asar sai ya yi ta ka fahimta in an samu wajen da aka tsaya lokacin sallar la'asar lokacin sallar la'asar kuma yana da dan sai azahar ya yi la'asar domin sallar azahar da la'asar sun haɗa lokaci daya mun fahimta lokacin na biyu haɗa take sai sai in kuma ji haka ba ta samu ba yana tsammanin za a yi tafiyar awanni kuma ba za a tsaya ba to yana da damar sai ya sallar shi a cikin mota eh, kaga anan ba magana ruku'u babu magana sajada sai dai ya kai imani da kai in yana da alwala ya yi sallah in babu alwala ya yi taimama a cikin motar in babu abin taimama ya sallah ba alwala babu taimama in dai awanni za su fi gane ai in dai yana tsammanin ba za a samu wajen da za a tsaya a yi sallah ba kuma lokaci zai fita yin sallah kuma a lokacin da lokacin da ya fita saba ma Allah mun fahimta duk musulunci ya bada wannan mafita wallahu ta'ala a'lam ta shiga ko to yake da mu ma muna da abin da to ga yi nan makai da malam abdullahi yawwa wanda suke kai sallah su a ina a can zamanin manzo Allah ta sallama tambaya ce mai kyau duk wannan yana da alaƙa da tambayi da tambayin in mun zo sati mai zuwa ku yi haƙuri duk za mu yi bayani kansu insha Allah ta'ala wanda ya rubuta ban gane abin da ya rubuta ba ban gane wannan tambayar bari mu jiri don Allah malam ina neman addu'a daga malam da kuma dukkan jama'ar musulmi ƙanana da manya akan wani abu wani abu da ya dame ni da fatan Allah yi man sauki kuma Allah ya zaɓa mini dukkan abin da zai zama alkhairi a kaina duniya da lahira da fatan malam da dukkan jama'a Allah ya sa mu dace to amin Allah sai ku taya shi addu'a sai mu ta shi addu'a dukkanin mu Allah ya yi maka mu ba ya yi mana dukkan damuwar da take gaban mu duk abin da yake damun musulmai Allah madaukakin sarki ya warware musu dukkan alkhairi da Allah madaukakin sarki ya sani kuma ya shafi musulmai Allah ya ba su ya sauka musu da alkhairi babban alkhairi da muke nema Allah madaukakin sarki ya canza mana shugabanci a kasan ya ba mu shugabanci na gari ya ba mu adalan shugabanni waɗanda suke kaunan mu kuma muke kaunar su waɗanda za mu rika sa musu albarka kuma suna sa mana albarka waɗanda za a samu zaman lafiya da tsaro da yalwar arziki da lafiya da ilimi ingantacce a ƙarƙashin shugabancinsu Allah maɗaukacin sarki ka samar da dukkan haka a ƙasashen musulmai Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu ka taimaki addinin mu kuma ka ɗaukaki addinin mu اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم اصلح عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتها من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله خشية الدمتها تم يا الله قيمص البركة Allah madaukakin sarki kai mana albarka gabaki ɗayan mu matasa da dattawa mazan mu da matan mu ka shiryatar da mu ka ɗauka su tsora mu akan hanya madaidaiciya ka tsare mu daga talalabiyar rayuwa da talalabiyar zamani Allah madaukakin sarki kada ka fitine mu a cikin rayuwar mu kada ka fitine mu a cikin addinin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa Allah ka taimaki ƴan uwan mu musulmai musamman a Syria Allah ka taimake su a ƙasar Masar Allah ka taimaki ƴan uwan mu musulmai waɗanda suke Afirka ta tsakiya Allah madaukakin sarki ka taimaki ƴan uwan musulmai ahlus sunna waɗanda suke Iraq Allah ka dora su akan azzaliman shugabanni waɗanda suke ta kakkashe su Allah ka taimake mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwarmu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in